يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعم na'am a shigo da shi daga ciki kana jin hausa do you speak hausa but you understand English. But you, you understand English. Okay. So you want to accept Islam. You are here to accept Islam. You want to convert to Islam or to revert to Islam. What is your name before? Okay. I am going to say a sentence that you will repeat after me. Say, Ashhadu. Ashhadu. ashhadu Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan Rasulullah. By this statement, you are now a Muslim, so now you are one of us. What is your name before? Before your name is Moses. That is Musa. Do you want to retain that name or you want to change it? You want to retain the name Musa. Because Musa is uh, one of the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala sent to his people. So it's a good name. It's, a, it's an Islamic name. If you like it, you can, you can retain it. So from now on, your name is Musa. That's when shi Moses. Da sunan Moses. To Moses da chicken. The house Hausa shine Musa. Da uh, Larabci shine Musa. Mu ma Hausawa muna Musa. Saboda haka in yana son sunan Musa zai iya ci gaba da shi ya ce yana son sunan Musa saboda haka daga Moses ya zama Musa so from now on you are a Muslim so we are going to attach one of our people so that he can teach you the Islamic rituals how you can worship Allah subhanahu wa ta'ala I sincerely supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to make your conversion more beneficial to the Muslim Ummah? So this is just a package from one of your Muslim friends says that this package be handed over to you just as a token gift. saboda haka sai a fita da shi a masa bayanin musulunci zai kame bakinsa daga yanzu bare ci gaba da cin abinci ba har zuwa lokacin da rana za ta faɗi a gwada masa yadda zai yi wanka shikenan ya zama musulmi dan uwanmu Allah ta'ala ya sa mu dace fa inna asdaqal hadithi kalamullah وأحسن wa sallam, wa صلى الله عليه وسلم wa الأمور مهدساتها وكل wa بدعة وكل Dalala, wa وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu muke samun labarin wata yar uwa mai suna Hajiya Khadija wacce take aikin fada da masallacin ahlus sunna na wani gari a cikin garuruwanmu mai sunan garin na keke a ɗan bushiya jiya a hanyarta ta zuwa umra wannan baiwar Allah ta samu hatsari kuma Allah ya karɓi rayuwarta saboda ƙoƙarinta da gudunmuwar take baiwa addinin musulunci shugabanni suka ga akwai bukatan a sanar da 'yan uwa musulmi domin a taya ta addu'a da roƙa ma wannan baiwar Allah gafara Allah ya gafarta mata tana aikin fada da masallaci cikin watan ramadan tana kan hanya zuwa umra ta yi accident Allah ya karbi rayuwarta wannan mutuwa akwai ban sha'awa a ciki wannan shi ake ce husnul katima ka cika kana cikin aikin alkhairi ko bayan ka gama aikin alkhairi wannan mutuwa ce wacce duk musulmi yana fatan irin ta Allah ka gafarta mana shi yasa ba mu mantawa da shek Ja'far Mahmud Adam Kano ya mutu ranar Juma'a yana sallah asuba cikin tsarki da alwala yana yi wa Allah sujada kuma aka kashe shi ya samu shahada kaga waɗannan darajoji ne ita ma wannan baiwar Allah muna fata Allah madaukin sarki ya karbe ta cikin bayinsa ko waɗanda zai baiwa aljanna a ranar tashin alkiyama gudunmuwar marayu wani bawan Allah ya bada atamfa turmi biyu wata baiwar Allah ta kawo set daya na kaya kuma ta ce a sa iyayenta addu'a Allah ya saka mata da alkhairi kuma iyayen nata in su mutu Allah ya gafarta musu in suna raye Allah ya musu albarka wancan bawan Allah Allah ya masa sutura shi ma a cikin aljanna Hajiya Habiba Yusuf ta bada hijabi takwas Hajiya Safiya Ahmad ta bada yadi kuma tana bukatan a sanya ta a cikin addu'a hajiya a tine ta ba da kaya a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da kaya sai biyu a ba marayu hajiya yar marigayi alhaji abdulkadir ahmad kenan tsohon abin nan gwamnan babban bankin najeriya wanda ya rasu Allah ya ji kan shi gafarta mashi alhaji abdulkadir ahmad ɗaya daga cikin ƙungiyar wato iyayen ƙungiyar izala ta ƙasa baki ɗaya daya daga cikin manya-manyan almajiran shek Abubakar Mahmud Gumi to yar wannan bawan Allah tana zaune a Ingila amma tana kallon wannan tafsiri da muke yi take cewa ta gana neman gudunmuwar marayu tana so ta aiko da tallafinta ta aiko da wani babban akwati cike dam da kaya na yara tun daga ingila ta aiko akwatin ta ce kayan da ke ciki duka a abdanka a kwamitin marayu domin su zama cikin kayan da za a tallafa wa marayu da su fi sabilillah mijinta da kansa ya zo da kayan Allah ya saka masa da alkhairi ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya sa dukkan mu muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna wannan ya sa dole za mu tuna da mahaifinta mutumin kirki mai son addini ya baiwa suna gudunmuwa a Najeriya Allah ya ƙara lullube kabarinsa da rahama kuɗin da aka samu harira isa ta ba da gudunmuwa naira dubu ɗaya muhammad kabir shetu naira ɗari biyar salamatu unguwar mu'azu naira dubu ɗaya hajara muhammad rabi ita ma ta aiko naira ɗari biyar malam radiya suleiman ya aiko da naira dubu biyu wata baiwar Allah naira ɗari biyar wata baiwar Allah naira dubu ɗaya hajiya maryam a yi mata addu'a ta aiko da naira dubu ɗaya mamman maman jummai layin tijjani baba rigasa ta aiko da naira ɗari bakwai wayannan bayan Allah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda ke buƙatan addu'a a cikinsu Allah biya musu buƙatunsu na alkhairi wayanda suka tura gudunmuwa ta hanyar akawun akwai ɗayi ba S Abdul ta tura da gudunmuwa ta akawun ɗin marayu na tsabar kuɗi naira dubu ɗari suleiman ibrahim nspmc ya aika da gudunmuwa ta naira dubu goma ta akawun ɗin marayu abdullahi umar ya aika da naira dubu biyu aisha hamma naira dubu biyu usman bulama naira dubu ɗaya hawa ali naira dubu ɗaya aisha imam naira dubu ɗaya muhammad ya aika da naira dubu biyar sai islamuddin tukur ya aika da naira dubu daya Allah ka saka musu da alkhairi baki ɗayansu har yanzu akwai abubakar mansur aliyu ya aika da naira dubu biyu abdullahi murtala naira ɗari biyar abdullahi sale balarabe naira dubu biyu da ɗari biyar khadija adam naira dubu ɗaya binta hashim naira dubu biyu habiba sani dauda naira dubu ɗaya musa murtala naira ɗari biyar abdullahi ahmad mai saje naira dubu ɗaya halima yakubu musa naira dubu biyu ma'aruf idris baba naira dubu biyu wani bawan allah da ba ambaci sunan shi ba amma allah ya san shi ya aika da gudunmuwa naira dubu talatin da biyar abubakar aliyu muhammad naira ɗari biyar amina abdulhamid naira dubu biyu kafin tafsir naira dubu hudu da ɗari uku a akwati an samu naira dubu sha hudu da ɗari shida da casa'in da biyar a tebur an samu naira dubu bakwai da ɗari biyar total naira biyar waɗanda aka samu a kawo naira ɗari da tamanin da da naira hamsin idan an haɗa grand total taimako da aka tallafa wa marayu da shi jiya naira biyar. Allah ya saka wa dukkan waɗannan bayin Allah da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi baki daya kullum ina ƙara faɗa muku ku ci gaba da aikin addini ku ci gaba da gudunmuwa Allah ba zai daina taimakon ku ba matukar kuna taimakon bayinsa ku ci gaba da ba da gudunmuwa ta taimakon addini bank account stambic ibtc bank account name opens welfare committee jibius kaduna account number 0016081115 wannan shine account din duk wanda zai aika da gudunmuwa ta wato kwamitin ta account din kwamitin marayu Allah ta'ala ya samu dace wannan takarda shugaban kungiya na jiha Alhaji Tukur Isa saboda yadda dauki takardar da muhimmanci ya tashi tun daga nan ya tafi har gidana a malali locus domin ya kai min wannan takarda domin a tarar da yan uwa akwai kwamitin sayan makabartar makabarta a nan hayin malam bello rariya abin nan nariya eh nariya nariya na faɗa daidai miyati rigasa wannan kwamiti la'akari da kalubale da ake fuskanta na makabarta inda za a rinka bisne mamata yanzu muka gama magana waɗanda aka mutu aka bari ko to yanzu muna magana su waɗanda suka mutu inda za a kai su inda za a yi me inda za a kai su wannan kwamiti ya yi ta fafutukar ya za a yi ya samar da makabarta domin ci gaba da bisne yan uwa musulmi tun da tafiyar nan dai ba fasawa za a yi ba in ma ba mu tafi yau ba akan hanya muke Allah ka sa mu cika da imani to sun samu fulotai har guda 120 waɗanda suke yi cinikinsu akan kuɗi naira miliyan 25 naira miliyan 25 shine suka turo da wannan takarda a sanar da yan uwa musulmai duk wanda ya je ke da hali to sai ya nemi su waɗannan yan kwamiti ɗin domin ya ga ya ba da gudunwa akwai account number na kwamitin idan mutum yana so ya bayar ne ta ta account kai tsaye account din su yana first bank number account shine 3120615125 3120615125 wannan shine account din wannan bayin bayan Allah masu neman gudunwa domin sayan wato waɗannan fulotai guda 120 domin yin makabarta a wannan adres da muka ambata a sama saboda haka duk wanda yake da hali da zai taimaka mu taimaka in ka sai makaranta kanka ka sayawa watakila kai ma ran da ka cika ta can za a kai ka abin ne ka yana da muhimmanci kwarai da gaske muna so duk waɗanda suka ji wannan sanarwa ko a wannan wuri kai tsaye ko ta hanyar kafafen yada labarai da ake yada wannan tafsiri su dubi wannan bukata ta waɗancan bayan Allah domin su kai musu gudunmuwa wanda yake neman yan kwamitin bai san yadda zai same su ba ya samu shi shugaban izala na jiha alhaji tukur isa zai haɗa shi da yan kwamiti ɗin domin ya ba da gudunmuwar da zai bayar Allah ta'ala ya samu dace na'am alarama ina muka kwana muna suratul an'am na'am Allah madaukin sarki yace wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu to ga misalin da Allah ya misalta su da shi Allah ya ce to irin wayannan summu ha summu kurame ne ji Allah sannan bukmun kuma bebaye ne fi zulumat sannan suna cikin tufai. dalla wannan ya za ka tsamo shi idan kurma ne amma cikin haske yake sai ka kwatanta masa da hannu sai gane ko yanzu ga muna darasi ga sarkin kurame yana kwatanta wa kurame kuma suna ganewa saboda akwai hasken fitila in cikin duhu ne mai zai kwatanta musu in yana motsi da hannu haka haka sun san ya motsa na'am inda suna ji idan ya bayani da baki ko cikin duhu ne za su gane ko ba za su gane ba to yanzu matsalar da aka samu ba su ji kuma sannan a cikin duhu ake to matsala ta gaba kuma sannan su bebaye ne ba su iya magana balle su bayyana fa ba mu gane ba a mana ƙarin bayani kaga wannan dip ba yadda za ka ishire da su Allah ya ce to haka waɗanda suka kareta da ayoyinmu suke Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma ciki wannan misali ya yi matuƙar muni kuma ya zama Allah madaukin sarki da kansa ne ya misalta waɗanda suka kareta ayoyin Allah sai Allah ya ce saboda haka kai mai wa'azi ka yi wa'azinka kawai man sha illahu zulilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi ba mai iya shirye da shi wa man sha wanda kuma Allah ya ga dama ya ja'alhu ala siratin mustaƙin sai ya sanya shi akan hanya madaidaiciya wanda ne dalilin da ya sa sai ka ga ka gane gaskiya ga wani ya fi ka dukiya bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya fi ka wayewa da yawon duniya bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya fi ka tara digirori bai gane ba ko ka gane gaskiya ga wani ya fi ka tsawo ko ya fi ka haske ko ya fi ka mulki ko ya fi ka daraja ko ya fi ka ɗaukaka amma Allah bai sa ya gane ba Ka ga ɗa ya gane gaskiya ga uba bai gane ba mata ta gane gaskiya miji ya gagara me ya gagara ganewa ɗan ƙauye ya gane gaskiya ga dan birni bai gane ba me wannan yake nunawa abin da yake nunawa shine Allah shine mai shiryarwa in Allah ya ga dama ya shiryar da kai in bai ga dama ba ya ki shiryar da kai akwai mai iya shiryar da kai in Allah bai shiryar da kai ba duk duniya babu mai iya shiryar da kai kwanaki mun karanta kisa Abdullahi ibn Zabari wanda yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mulakanci da cin mutunci annabi yana sallah wanda Abu Jahil ya sa shi mun tuna kun san abin da zai ba ku sha'awa wannan mutumin daga ƙarshe ya musulunta a amul fathi a nan wannan bawan Allah ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa har ya mutu yana cikakken sahabi mai daraja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sarkin iko yanzu wanda yawa annabi irin wannan wulakanci in kai ke bada shiriyar ba sai ka ce ka fasa bai mutu haka to amma da yake ba kai ke bayarwa wa ke bayarwa Allah yake bayarwa sai gashi ya musulunta wahashi wanda ya kashe hamza eh, daga baya sai gashi ya musulunta annabi ya ba bada sanarwa duk wanda ya ganshi ya kashe shi duk inda ha ganshi yana cikin wayanda annabi ya ce ko suna rike da rungume da rigar ɗakin Ka'aba idan ka gansu ka kashe su saboda girman laifinsu saboda ya sa annabi ya yi kuka saboda yadda ya kashe hamza aka zo aka wulakar da gawar hamza sai ga wannan bawan Allah kuma ya fahimci addinin musulunci ya musulunta yanzu rigimar da inda take shine ya zai yi har ya isa wajen annabi ya bayyana sa wani bai kashe shi ba wannan yasa ya samu wani sahabi ya nemi lamuni sahabin ya bashi ya ce ka kai ni gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam washi ya samu wani abu ya rufe kansa ya shiga bultu wannan sahabi ya taho da shi har majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ta tsatsallakawa babu wanda ya san wane ne har sai da je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana jira a ga waye ne kan ya bude kansa tukunne dan da kalmar shahada da karfi yace ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kalmar shahada kawai sai ya cire lullubin duba wanda sai ga wahashi wanda ya kashe sai da ashe ne anan manzan Allah ya kura masa ido yi shiru aka yi tsit a lokaci kowa na jira a ga mai annabi zai buɗe bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga yamin ya aka ka kashe Hamza wahashi ya ɗauko labari tiryan tiryan ba abin da ya tsallake ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi nan take sake fashewa da kuka mutuwar Hamza ta sake koma mar sabuwa annabi ya kuka ya zubar da hawaye ya dai kai kalli alwashi ce al ya yajubbu ma qablahu musulunci yana shafe duk laifin da kai kamin ka shiga yace na yafe maka Allah ya yafe maka shi amma don Allah ba na son ka rinka zama ta gaba na in ka zo majalisa duk sanda na ganka zan tuna da Hamza ka rinka dan zama ta dan gefe gefe ko ta baya baya haka to daga nan ya zo majalisa sai ya zauna ta ta baya yake zaunawa ta bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai an yafe masa ko ba yafe mashi ba ya shiri ko bai shiru ba sai ga ya kuma a mauki ya mama shi ne wanda ya kashe musailamatul kazzab da aka yaki da musailamatul kazzab wa ya kashe musailamatul kazzab shi ya kashe shi da ya kashe shi ya yace hazihi bitilk ce da ni da annabi ana 1-0 to yanzu na kashe makiyin Allah 1-1 yadda muke da musulunci kenan kuma ya mutu a addinin musulunci Abu Sufyan abu sufiyan a sa aka yakin badar ya ɗauko iri ana so a tare shi na ƙurishawa ya samu sabulewa su suka yi organizing na yakin uhudu abu sufiyan shi ya jagoranci tsari da shirin yakin uhudu ya yi ta yaƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su suka shirya ahzab suka yi gayya ko'ina a zo a yi wa madina saukar farin dango a tada ta daga aiki gaba daya a sharita daga bayan ƙasa amma ƙarshe ya musulunta ko bai musulunta ba ya musulunta abu sufiya ya kuma kyautata musulunci shi sanda zai mutu yana kwance akan shimfiɗar mutuwa an kewaye shi ana kuka ya kalli ‘yan uwa da dangi ya ce ku daina kuka kuma addu'a ya ce ina ba ku tabbaci tun daga ran da na karɓi kalmar shahada a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da gangan ban taɓa saba wa Allah ba da gangan bai taɓa taka dokar Allah ba daga ran da ya musulunta zuwa ran da zai mutu Abu Sufyan saboda takawa ya kai matsayin da ya dinka likafaninsa in ya ji duniya za ta yaudare shi sai ya sa likafanin ya wanka ya sa likafanin ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya ɗinka sa ya tona kabarinsa ya ce to wata rana fa nan za a ɗauko ne a kawo ne a sa ne a ciki abin ne a anan a watse a bar ni daga nan ya duƙufa kenan bautar Allah maɗaukin sarki in ya fito ka'in da na iya daga san wanda ya ji lahira ya dawo hindu bintu utba matar abu sufyan ita ta ɗauko kwangilar wahashi ya kashe hamza ko da ya kashe hamza ita ta zo ta sa aka fasa cikin hamza da wuka aka ciro mata hantar hamza ta tattauna ta furzar saboda bakin ciki ku ji wani irin ta'addanci aka yi musula da gawar hamza aka ci mutuncin gawar aka tozarta ta ita ba kamin ta mutu ta musulunta sai ga ƙarshen rayuwarta an je yaƙi yaƙi ya yi zafi sojojin musulunci sun fara gudu ta ce wa abu sufiyan yau ne ranar da za ka yi ka fara duk faɗa da kai da annabi kamin annabi ya bar duniya kamin ka musulunta ga ranar da za ka nuna wa allah cewa ka ba allah rayuwarka ka ba musulunci rayuwarka abu sufiyan yana cikin wa'anda suka yi ɗauki ba daɗi suka yi bala'i bala'an hasana a wannan yaƙin da ta ga sojoji sun fara gudu tantin da aka yi musu ai da itace ake sawa gwafa a tare tantin ko ta ciro itacen ta rike da ta ga soja zai gudu sai ta sa wannan itace da shi da dokin nasa ta kora su su koma ta ce ka gudu daga aljanna to ina za ka je koma aljanna koma aljanna man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim shi yasa kullum idan Allah ya shirya da kai godewa Allah godewa kar kai mamakin ga wani mai shiryu ba godewa Allah da Allah ya shirya da kai Allah ka shirya da mu Allah ka tabbatar da mu akan shirya sai Allah ya ce mai a gaba rama. Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ku bani labari in atakum azabullahi bagatatan in atakum azabullahi aw atakum sa'a idan azabar Allah madaukin sarki ta zo muku Allah ya turo muku azabarsa ko kuma kwatsam kiyama ta tsaya to ga tambaya daga Allah madaukin sarki yanzu wani Allah za ku kira ya yami muku bala'in da kuke ciki in da ƙina in kun kasance masu gaskiya idan an shiga bala'i wa ake roƙo Allah ake roƙo wallahi har mushrikai in yi zafi Allah suke roƙo mushirkan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan yi zafi Allah ya kawo azaba ko kuma sa'a ta bayyana Allah ya ce bal iyahu ta da’u. Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba iyahu ta da'una Allah kuke kira wallahi da ta yi zafi sai mutum ya koma zuwa gawa zuwa ga Allah shi yasa waɗanda suke shirka yanzu shirka har ta fi ta kafin farko wallahi masu shirka yanzu idan bala'in ya zo ko musifa ta zo ma wani Allah suke kira wa ake kira wani Allah ake kira saboda da wani Allah aka dogara Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon dogaro zuwa gare ka ba ma shi ban haushi ba shi wani da laya ma ya dogara da me da laya wani saurayi ahli suna sun shiga mota mota ta kwaci ana inna lillahi wa in mota ta shiga daji Allah da ya taimaki direba ya kontrolin mota mota ta tsaya to daga nan aka fara saukowa wannan ya tafi fitsari wannan kowa nufi inda zai to sanda motar ta tsaya wannan saurayi ahlus suna sai daga hannu yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah akwai wanda tijo kusa da shi sai ce yaro da Allah zo sai suka fita suka koma gefe ya ce ka san me yasa na kira ka ce a ya ce da motar ta tsaya na ji kana cewa alhamdulillah ya ce eh ina gode wa Allah ne da Allah ya tsaye da motar ba mu halaka ba da tijo girgiza kai ya ce yaro kenan yaro man kaza yaro man kaza ya ce wa gaya maka haka motar ta tsaya wa gaya maka haka nan ta tsaya shi yasa kullum ake cewa ku tashi tsaye ku yi shiri sai zura hannu ya ciro ta kwanda gege laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matuƙar tana nan ba abin da zai faru to yanzu shi wannan ai ba kamata inda za ka yi shi ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce bal iyahu tad'un Allah dai shi kuke kira yakshifu ma na ilaihi sai ya yaya abinda kuke kiran nan zuwa gare shi abinda kuka roƙa a yaye muku Allah sai yaye musifar sai yaye bala'i amma fa in sha'a in ya ga dama saboda shi Allah ba mai tilasta shi ko dole ne ya karba ba dole bane fa yakshifu ma tad'una ilaihi in sha'a in ya ga dama sai ya yaye abinda kuka roƙa din nan shi yasa kullum ake so mu roƙi, Allah madaukakin sarki Allah ka yaye mana dukkan damuwoyinmu mu duk bala'in da muka shiga mu koma zuwa ga Allah mu ta addu'a ƙasar Najeriya kanta tana buƙatan addu'a a cikin wannan Ramadan din kuna ga irin abubuwan da ke faruwa can kaji an ce an sace wannan an kwashe dabbobin wancan a wannan ya je gona an sace shi suwaye sun je ina an ɗebe su an shigo gari an buɗe wuta na ta kashe mutane haka nan ba ji ba gani wannan wani irin bala'i ne Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan musifa waɗanda kuma suke shirya wannan musifa domin su haifan mu al'ummarmu da wannan bala'i Allah ka san su Allah ka mana maganin su idan masu shiriwa ne ya Allah mun fi so su shiryu su tuba idan a iliminka na gaibi ka san ba za su shiryu ba Allah ka raba mu da su ka ban mu zauna lafiya wannan addu'a mai tayinta Allah mai karbar addu'a ne Allah zai saurare mu amarya za a kai ta ɗakin miji an ɗaura aure sabuwar amarya an tare ta a hanya an ɗauki amarya da wasu daga cikin ƙawayen amarya daji da su da Allah wannan ango da wani irin bakin ciki zai kwana baban amarya da wani irin bakin ciki zai kwana mahaifiyar amarya da wani irin bakin ciki za ta kwana dangin amarya da wani irin bakin ciki za su kwana abin ya wuce nan alaran ma da almajirai a gona an kwashe almajiran ka da duk wanda ya sace almajiri ba kudi yake so ba wannan sai ya nuna maka abun ma akwai buƙatar a firgita mu ɗan noman da muka dogara da shi muke samu abinci mu tsorita noman ya gagara yadda za mu zauna cikin yunwa da bala'i idan ka kalli abin ya yi kama da haka Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah ya Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah Allah ka ji tausayin mu ka kawo mana agaji Allah ka ji tausayi muka kawo mana taimako duk abin da muke tsoro ya Allah kai bai fi karfin ka ba Allah ka mana maganin shi mai ta yin wannan addu'a wannan wata mai alfarma Allah zai tausaya mana zai nuna mana bayan wannan mummunan lamari Allah ya ce fa da ma tad'una in sha Allah ya ce wa tansawna ma tushrikun yayin da bala'i ya bala'i sai ku manta da ma tushrikuna abinda kuke hada Allah madaukin sarki da shi Goma kan naku da kowa da kowa sai a manta da su sai a koma ina sai a koma wajen Allah madaukin sarki ta inda za ka gane wannan Allah ya nuna mana aya a Najeriya ku kalli musifar da aka sha a baya ta rikita rikitan yan boko haram yan tada kayan baya a jihohin Maiduguri da Yobe da North East a da idan ana neman shirgegen boka ina ake zuwa sai a ce a yi gabar ko ba can ake zuwa ba idan ana neman shirgegen matsafi sai a ce a je can wani malami da zai yi aiki a je can wani mai yasin mai yasin mai hayaki yasin mai barkono yasin mai kulkulkul wai yasin ce ita ma duk ina ake zuwa ne mota don Allah ya nuna mana shi kadai ke yi sai ga musifa ta fada duk bokayen nan da malaman tsubbin nan da masu yasin mai hayaƙi ɗin nan duk suka shirga da gudu suka gudu suka bar jihar wannan ya nuna ba abin da suke iya yi ba abin da suke iya yi da suna iya yi ba sai su ja yasin mai hayaƙi ba shi gina hayaƙi ya turnuke yan tada kai da baya gaba daya neme su a rasa amma me yasa haka ya gagara ashe ba abin da za su yi Allah ne kadai mai yi wannan kadai ya isa ya nuna maka girma da matsayin Allah madaukin sarki ya Allah jihar Borno muna roƙonka ka kai mata zaman lafiya Allah ka kai mata agaji Allah ka ƙara kai mata zaman lafiya Allah ka ƙara kai zaman lafiya ga dukkan jihohin mu na Najeriya sai Allah ya ce mai a gaba alarama ولقد Allah ya ce wa laqad na ila umamin min ƙablika hakika mun aika zuwa ga al'ummomi waɗanda suka gabace ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin kai mun aika annabawa zuwa ga al'ummomi da suka gabace ka Allah ya ce fa akhaznahum bil ba'sa'i sai muka kama su da albaasa menene albaasa malamai suka ce bala'i da ke cin dukiya ko gobara ko wata annoba da za ta lalata dukiya ko a yi shuka ta kyakkyau ko fari ko amfanin gona Allah ya turo fari su cinye Allah ya turo bala'in kare tattalin arziki ƙasa ta durkushe ne fa akhaznahum bil wa barra barra kuma shi ne bala'in da yakan shafi gangan jikin ɗan adam wasu ciwo wuka mace-mace kashe-kashe annoba kwalara wasu abubuwan da za su rinka jawowa a rinka mutuwa ba ji ba gani kenan ga bala'i da ya shafi dukiya ga kuma bala'i da ya shafi mai ga kuma bala'i wanda ya shafi rayuwa al'umma Allah ya ce me yasa muka yi musu wannan la'allahum yatadarra'un ko za su dawo su kankan da kai ga Allah madaukakin sarki su gane Allah ne ya dora musu wannan bala'i, Allah ne ya dora musu wannan musifar su dawo su kankan da kai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shehu malabi ibnu adiya ya ce wannan aya akwai na suke kafa hujja da ita cewa wato yana daga ƙanƙan da kai ga ubangiji da alamar tsoron Allah ka zauna da yunwa cikin tsummo karan kaya sai shehu malabi ibnu adiya ya ce wannan kuskuren fahimta suka yi wa ayar a ai Allah ya ambaci alba'asa da azzarra da ya samu waɗancan al'ummomi a matsayin jarabawa da bala'i da Allah maɗaukin sarki ya kai musu kai idan Allah bai jarrabe ka da wannan bala'in ba Allah bai ce ka yi koyi da su wajen zama da yunwa sa tsummo kara mummunan tufafi daina wanka daina kwalliya rayuwa ta kaskanci ka ce tsoron Allah ne ba tsoron Allah ba ne ba menene ba ba tsoron Allah ba ne Inji shehu malami ibnu atiya shehu malami ƙurɗabi yace ce ai wannan ai mummunar fahimta ce alƙur'ani mai girma abin da ya karantar da mu ya ci karo da wannan fahimtar mai alƙur'ani mai girma ya karantar da mu sai ya jero ayoyi yace allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhar rusulu min tsayi Ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum yace ce ƙulmar haramar zinata Lahilati a karaja أها قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أها كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا dukkan wayannan ayoyi suna nuna abin da Allah ya halatta wa al'umma annabawa Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku annabawa ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga dadadan abubuwa me ake cewa at-tayyib malamai suka ce at-tayyib shine abin da ya cika sharuda guda uku shar'i na farko ya zama halal Allah bai haramta ba shar'i na biyu ya zama yana da dadi a baki yana da ɗanɗano yana da test sharɗi na uku sannan ya zama halal ne mai tsarki ya zama yana da tsarki duk abin da ya cika wa'annan sharuɗa guda uku ya zama a tsayib Allah ya ce to ku ci a tsayib ya ku manzanni wa amalu saliha sannan ku aikata aiki na kwarai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ci abu mai daɗi yakan ci nama yakan sha zuma yakan ci dibino yakan sha inabi abubuwa daɗaɗa da Allah ya halatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa haramta wa kansa ba yana yin amfani da su Allah bai haramta mashi ba wannan ne dalilin da ya sa masu imani su ma sai Allah ya yi musu wasiya da irin wasiya da yawa da yawa annabawa Allah ce ya alizina mun ya koda suka imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa waɗanda muka azarta ku da shi amma ya zama halal ya zama me halal ba ya zama haramun ba Allah ya ce qul man harrama zinatan lahi allati akhrajal ibadi ka ka gaya musu waye haramta ƙawa ta ubangiji da Allah ya fitarwa bayinsa wa ɗayyibati min rizqi daɗaɗan abubuwa na abinci wa ya gaya muku Allah ya haramta in Allah wa ya faɗa muku Allah ya haramta sai Allah ce kulka gaya musu hiya na amanu fil hayatid duniya da riga mai kyau da abun hawa mai kyau da abinci mai kyau da kyakkyawar mata da gida mai kyau da agogo mai kyau da takalmi mai kyau da magana mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau Allah ce duk waɗannan hiya lillazina amanu dan masu imani ne su inji Allah na masu imani ne inji Allah fil hayati duniya anan rayuwar duniya sai dai anan duniya albarkacin kaza kadan dangare yakan sha me yakan sha ruwan kasko shi yasa arne ma yake tabawa eh in kaga kafiri ya sha farfesu albarkar musulmi ya ci in ya sa riga mai kyau in ji Allah albarkar musulmi ya ci ba dan shi aka yi ba ya sha ayaba ya sha abarba ya sha lemo albarkar musulmi ya ci ba dan shi aka yi ba ya gina gida mai kyau ya ci albarkar musulmi ne ba dan shi aka yi ba ya hau mota mai kyau ya ci albarkar mai imani ne ba dan shi aka yi ba qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya amma anan duniya kafiri ma yakan samu sai dai me khalisatul qiyama a ranar tashin alkiyama mai imani kadai zai samu wanda bai da imani ba zai samu ba a ranar tashin alkiyama shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law dunya ta'dilu janaha ba'udatin da a ce duniya darajarta a wajen Allah ta kai fifikin sauro da Allah bai bar kafiri ya sha ko da makwadai ta ruwa a nan duniya ba sai dai bata kai fifiken sauro daraja ba domin ba dan shi aka yi ba dan wa aka yi dan masu imani aka yi in ji wa in ji Allah maɗaukin sarki shi ne imam ƙurɗabi ya ce waɗannan ayoyin sun tabbatar da irin waccan fahimtar kuskure ce zama da dauɗa rashin cin abinci mai kyau rashin kwanciya wuri mai kyau ba addini ne ya zo da shi ba kamar yadda masu kafa hujja da wannan ayar suke kafa hujja da wannan ayar Allah ka gafarta mana Allah ka saka wa'annan manyan maluma na musulunci da alkhairi a su waɗannan da suka shiga cikin alba'asa wadarra jarabawa ce Allah madaukin sarki ya musu kowannan zai sa su sassauto zai sa su dawo su bi Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama mun ji wannan mun ji wannan Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u me ya hada lokacin da muka turo musu wannan azabar tamu tadarra'u su kankan da kai su koma zuwa ga Allah su roki Allah Allah ya yafe musu ba su yi haka ba a maimakon haka ma walakin kazzabu sai suka karyata Allah madaukin sarki suka kara kangarewa walakin qasat qulubuhum sai zukatansu suka bushe suka kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan sai ya kawata musu abin suka kasance suna aikatawa da wannan ne malamai suka ce addu'a tana daga alamun kankan da kai ga ubangiji shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce me ita ce ibada Allah idan baka roƙonsa ma fushi yake da kai Allah ya fi son mai naci wajen addu'a shine babbancin Allah da mutum shi mutum bai son mai naci wajen roƙo shi kuma Allah ya fi son mai naci wajen roƙo yanzu da wani zai zo ya same ka ya ce menene ce na samu amarya ne ina son sadaki ka ce to ga dubu ɗari sadaki ya sake dawa ya ce to sun ce sai an yi akwatin aure da Allah ka taimaka ka ce to ga dubu ɗari da hamsin haɗa akwatin aure ya sake dawa ya ce to maganan buga kati shine na dawo ka taimaka ka ce ga dubu hamsin a buga kati ya sake dawa ya ce to maganan goron ɗaurin aure kai shiru kace to aje a siyo ga wannan ya sake dawo ya ce magana mota dauko amarya za ka lokacin da za ku yi baran-baran haka dai ko ba haka ba ne to amma shi Allah ilin wannan yake so a mashi yanzu ka ce Allah ba ni kaza yana baka ka kace ba ni kaza kan ma ya kawo ka ce Allah a ƙara haduwa da kaza to kai kai ne dan gata wanda Allah yake kauna bambanci tsakanin Allah da dan adam kenan shi yasa idan kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga yadda Allah maɗaukin sarki rinka yi magana kan addu'a Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yayi dan gari ya ce wa iza sa alaka ibadi anni

Allah ya ansa ko bai ansa ba da ramma أها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أها كانوا لنا خاشعين وأيوب إذ نادى ربه

أها من الظالمين har Allah ya gama aikin nunjil mu'minin duk wayannan ayoyi suna suna faɗa mana matsayin Allah wajen karban addu'a ne Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku da kansa yayi magana yace ku roke ni in an samu innal ladhina yastakbiruna an ibadati maimakon Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an du'ai lalle waɗanda ke girman kai su kiro kona sai ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati li anna ad-du'a huwa al-ibada Allah ya ce sai da kuluna jahannama dakirin za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu inji Allah baka da kudin cefa ne ga matarka da ciki ta kusa ta juye ga 'ya'yanka an koro daga makaranta ga masara ta ƙare rabanka da shinkafa sati uku ga ga ga ga ga wai ka kasa bacci ka kwana idanunka biyu wai har labari kake bayarwa billahi lazi saboda damuwa da bala'i jiya kwana na ido na biyu ban runtsa ba to da baka runtsa ba sai kai kaga sai kai alwala kai nafila ka roki Allah ko kawai shikenan kai zugum ba sauda kira mani shashasha in kaga ta kare ku taho tare wai ya kwana yana tunanin kofar wa zai je kwankwasa da safe ga kofar Allah abu da bai kwankwasa ba Allah ka tsare mu Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka yi ka dangane da ni ya Allah in ji Allah Allah ya ce fa inni qaribtu a kusa nake malamai suka ce duk qur'ani wannan ayar kadai ke da irin wannan usulubi duk inda aka ce tambaya aka yi wa annabi Allah zai bada ansa sai Allah ya ce fa qul ka gaya musu sannan ya faɗi ansa da suka tambayi ahilla yasalunaka anil ahilla aha an faɗi ƙulko ba faɗi ƙul ba

wa yas'alunaka ma za yunfiquna wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka an zil ne. duk inda aka fada zaka ji kul amma wajen tambayar Allah wa idza sa'alaka ibadi anni maimakon a ce fa in inni qarib to ba a so kul din ta shiga tsakanin Allah da bawansa sai Allah ya ce a share ta dan nan tsakanina da bawana ne ban so wata kalma ta shiga tsakani wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib a kusa nake inji Allah dan Allah ya nuna maka yadda yake ansawa yace ujibu da awata da'i idza da'an ina ansa addu'ar mai addu'a duk da ya kira ni inji Allah duk da ya kira ni amma yujibu al-mudarra idza da'a wa ke ansa wanda ya shiga cikin matsi matsi yayi matsi wanda ya mutse daga hannu ya roki Allah wa ke ansawa Allah kadai ke ansawa Allah ya ce ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tabarru'an kuna masu kankan da kai da Allah kuna gwada wa Allah kun gaza kuna nuna wa Allah kun kasa ku ba kowa bane Allah ba mu iyawa an fi karfin mu ya Allah taimakon kadai muke jira ya ubangiji haka Allah yake so ku roke shi Allah ya kirgo mana annabawa annabi zakariya addu'a yayi ya rasa da kai ka rasa da ka tafi wajen boka me boka zai iya maka ko dan mangwaro bai iya bada balle dan mutum ko zai iya dan mangwaro ko dan inabi kun ga dan kankani ne bai iya ko dan dabino bai iya ko ƙwallon balle ya bada dan mutum ya daga hannu ya ce rabbi la tazarni farda ya Allah karka banni ni kadai ba da ya Allah wa anta khairul warithin ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado nan take Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu haya. nan take muka ansa muka bashi ɗa, muka sa wa ɗan suna da kanmu inji Allah muka ce sunan ya haya. mahaifar matar da ba ta iya ɗaukan ciki Allah ce wa asalahana lahu zauja Allah ya tura wani mala'ika ya gyara mahaifar ya mata fanal bitin yadda za ta iya ɗaukan jariri ciwo ya matsa maka lamba ka shiga bokaye ko ba wajen Allah ya ansa maka ka kai ciwo kamar ciwon annabi ayyub ne sai mun samu karatu za ku ji ciwon da annabi ayyub yi amma wa ya roƙa ku saurara ku ji abin da ya faɗa wa Allah anni masani bur wai saboda ladabi ga Allah bai iya cewa Allah ka dora mun ciwo saboda ladabi yana ganye yace Allah ka dora mun ciwo bai yi wa Allah ladabi ba sai ce anni saniyar bur ya Allah ciwo ya shafe ni ya Allah amma wa an ta arhamun rahimin kai ne mafi jin tausan masu tausayi Allah ce fansa jamna lahu faka shabna ma bihi min dur nan take muka an samu shi ciwon muka yayi shi in ji Allah sai gashi ya koma garariya garau a wannan lokaci kama an masa garan bawul haka ya tashi Allah ce kai ba wannan ba sanda yake kwance bai da lafiya ƴaƴansa sun mutu dukiyarsa ta kare wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu muka dawo mai da ƴaƴan muka ƙara musu kamar su in ƴaƴan guda shida ne bayan Allah ya bashi ƴaƴa shida ya sake ƙara masa shida sai ga ƴaƴa turus guda goma sha biyu in ba Allah ba wa ke yin wannan ina za ka je ka roƙa ba Allah ba roƙi Allah da ƙanƙan da kai ka ga ansawar Ubangiji mu koma zuwa ga Allah ya koyan Najeriya mu roƙi Allah na faɗa muku wani abin da ya faru wani malami ya tafi da'awa da tsakar dare ɗansa ba lafiya yaro ƙarami zazzaɓi mai zafi uwar tarsa inda za ta sakanta ga miji baya nan da tsakar dare ga su talakawa ta ce ba matsala akwai Allah akwai wa akwai Allah nan take ta yi alwala ta shimfiɗar da duma ta yawa Allah sallar fila ta ɗaga hannu ta ce ya Allah ka san ɗana aikin ka ya tafi ya Allah ka san mijina aikin ka ya tafi da'awa ya tafi kira zuwa ga addinin ka ga abin da ya samu ɗana bai nan banda mai taimako banda kowa sai kai Allah ya Allah ka san yadda ka yi da wannan yaro ka ɗauki mataki a kan shi tana gama addu'a sai ta ji ana kwankwasa kofar gida tana buɗewa kun san mai ta gani likita da mota ambulance duk wani maganin da ake bukata ba abin da bai dauko ya taho tare da shi ba tana da kofa likita ya ce ina yaro yake ta ce yana daga ciki yana shiga ya ga yaro jiki ya yi zafi yaro yana ta suma nan take ciro gado na asibiti irin wanda ake na tafi da gidanka nan take bude shi aka ɗauko yaro aka ɗora ya fara yi wa yaro allura aka ɗaura wa yaro drip aka fara treatment likitan kusan a gidan ya kwana sai kusan asuba sai ga yaro ya warware ya samu sauki bacci ya kwashe shi likita ya kalli uwar ya ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ce cirewa wannan yaro Allah ya taimake ki da kika yi gaugawa kika kira ni da kin ce sai da safe da yaron da wuya ya kai safe ba mamaki da ya mutu kamin gari ya waye ta ce na kira ka ban gane na kira ka ba cawai na nufin da kika bugawa asibitin mu waya ta ce wallahi ni ba wanda na bugawa waya likita ce a ban gane ba ba nan ne gida mai lamba goma sha bakwai ba ta ce a nan gida mai lamba goma sha takwas ne <laughs> watakila wasu ba su gane abin da ya faru ba gida mai lamba goma sha bakwai gidan wani kasur gumin mai arziki ne cikin daren sai Allah ya dora albarka addu'ar wannan baiwar Allah sai Allah ya dora wa ɗansa rashin lafiya nan take sai ya buga waya ina asibiti matarsa ta buga waya asibiti asibitin mijinta yana da fayil a wurin duk abin da ya shinya sai dai kawai a buga waya in wanda za a kai ne a kai wanda likita ake so ya zo a buga waya likita ya zo sai ta buga waya ta ce yaron mu ba lafiya wani gida layi kaza gida mai lamba 18 aka duba aka ga ai manya-manyan kwasomomin asibitin kenan manyan gari nan take da gaugawa aka samu ƙwararren likita aka haɗa dukkan magunguna aka ce maza ka tafi gida mai lamba goma sha takwas yana zuwa sai Allah ya batar masa da basira kun san a larabci da sha bakwai da sha takwas sun yi kama sai bambanci kawai ɗaya ta kalli sama ɗaya ta kalli ƙasa to da ya zo ƙofar gidan sai ya gagara lura da sama ta kalla ko ƙasa ta kalla sai ya faɗa gidan wannan bawan Allah yana ƙwanƙwasa tana buɗe ƙofa ya ce ina yaro marar lafiya ta ce gashe shiga aiki kewa ne ne mijinki ta ce mai wa'azi ne yana ina ya tafi da'awa kun san me ya faɗa sai ya ce subhanallah subhanallahi allazi amraba insanan liyarhama insanan akhar yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda saboda tsabar ikon shi ya ɗora wa wani rashin lafiya domin yana so yi amfani da wannan ya ceci wani mara lafiya kamin likita ya zo shi kuma wancan yaron sai Allah ya bashi sauki likita bai zo ba yaro ya warware suka ce ai da mun sani ma da bamu kira ba bai zo ba babu matsala yaro mai ya warware sai suka shashantar da magana ashe likita yana nan yana buga aiki daga san da ka gane akwai Allah ka gama ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah mu ci gaba da addu'a mu kankan da kai ga Allah mu roki Allah shi kadai ke iya yayi mana matsalolinmu alhamdulillah ga mu cikin azumi lokacin buɗe baki muna buƙatar mu yi addu'a Allah yana Allah yana san asa addu'a lokacin tarawih mu roƙi Allah cikin sujada Allah yana ansa lokacin suhur ummun tashi mu roƙi Allah Allah yana ansa cikin salloli mu roƙi Allah Allah yana ansa Allah ka ansa mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah